kai ai amma ta dan gari ya gari amarya ke na amarsa ta ango kuma yanzu a ce kocin gan babu kamanya a'a na san komai ai ko ba komai kin kawo cin gan ki ce gashi dai mu da ake haduwa da mu akan hanya wai <laughs> wai kina ganin ban san cewar an kusa auren ki ba ai na san cewar amarya ce kenan da wasu yan kwanaki kalilan rak A ina ka sani? A'a zancen duniya fa ba ku yake ba. Ya gari? Lafiya ne. To madalla. Na san biki gane ni ba. Mm, ban gane ka. Ah ni ne jirgin bacci na Bala kafinta. Gogagge akan harkar kafinta gadaje da kujeru. Har da kwaba da dubaida ba abin da ban ba abin da ba na yi. Hmm. <laughs> Ya kai Allah da iko yake. wato duk inda kyakkyawa take daban ce sai kyakkyawa ta haska gida kyakkyawa ta haska hanya kyakkyawa ta haska lungu sai ka bai wa kyakkyawa kan da ba mai kyau ba sai zama kyakkyawa saboda tsurar tsaba kyau a muna yin gadaje ana fita da mu dubai mu je mu gado mu baro shi a can ana fita da ni indiya na je ne gado na baro shi a can sudan nan ku gida ce duk larabar nan na sudan ni nake musu gado ni kadai ni kadai nake to yanzu ya za mu samu gadan ne ko kuma yaya a'a ai biki sani ba mm. gadaje hawa hawa ne mm. muna yin na kuɗi muna yin na soyayya kuma muna yin na kyauta muna yin na bananza musamman idan tamu ta zo ɗaya da mutum ko mace kamar ke kike kyakkyawan nan in kika ba da haɗin kai kika ba kai bori ya hau to yanzu nan za ki ga gado a ɗaka kamar ya me kake nufi <laughs> hababewar Allah duniya fa biki ce fa sai kai za a yi ma ki gane me nake ni ni ban gane ba fahimtar ai in dai kika wannan kika abun nan Allah ya taimake ki kika samu lokaci kika tsakura min lokacin ki na tsakura miki lokaci na to za ki ga gado haɗaka ni ban gane <laughs> ye eh ban gane ni da kika gani ina son yar bala ko dan jura ba. ko dan jura ba ina son yar Abin da nake gashi aka kin yi dodar kamar kin waye a'a ban waye ba indai. yanayin ki na yar makarkata amma har yanzu biki waye ba mm, ban waye ba ina nufin ye eh ba zan waye ba indai ta wannan abu abin da nake nufi eh. ki waftaro min lokacin ki in waftaro miki lokaci na idan biki gane ba ki bi ni nan mu miƙe dodar za ki gane karfa ki nuna tare miki na ga masallaci an tada sallah shige ba zan in na shiga ma ba sallar zan ba zan fito ci gaba da binki kai gidi bala bala kai da nake nema shi ke na abinda da nake zo da ke cikin girma da arziki a cikin gababuwan ka ka zaɓi wacce kake so yanzu fara sauke ma ta tukuna ba za ka kada ka da Allah ka je ka lalata min ya to a cikin gababuwan ka yanzu ka zaɓi ɗaya wacce zan sa wani zan fara kifa da ita yanzu tukuna san kisan kai dai ba kyau wanda yake kisan kai a jahannama zai dawoma to lalata yar wani kuma fa ita kuma ina zai dawoma wanda ya eh to imam Allah ya sa in Allah isa eh. da lafiyar tawa da koman nawa da makamin nawa haba bala ga bala ga sani mun riga mun zama ɗaya kin san wato ni kyau gaba ɗin rikita ne ke wani lokaci fa lokacin da na fara zuwa kano a garin kallon mota mata su huce ni a garin kallon mata kuma mota ta kaɗe ka to ni kaina in dai magana kyau ne